فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط yayin da tsoron da ya kama annabi Ibrahim na bakinsa da ba su ci abincinsu ba bayan ya gane su cewa mala'iku ne ya gushi kuma labari mai daɗi ya zo masa cewa za a haifar masa ɗa annabi Ishaq sannan annabi Yaƙub sai ya fara jayayya da ‘yan saƙonmu dangane da al'amarin mutanen annabi Lot ko za a jinkirta musu azaba kuma ko za su tseratar da annabi Lot da iyalansa.